Bikin ya kasance wani baje koli ne a gidan al'adun kasar Faransa da Nijar da ke birnin da magaram akan mahimman ayyukan da wannan asusun na ci gaba na kasar Faransa mai suna AFD ya yi a tsawon shekaru 60 a kasar ta jamhuriyar Nijar. A ƙarƙashin jagorancin daraktan hukumar Jean Christophe da kuma jakadan kasar Faransa a Nijar Alexandre Garcia wanda ya yi jawabi yana mai cewa. La singularité des projets Ayyukan da na ziyarta waɗanda hukumar ci gaba ta kasar Faransa AFD ke ɗaukar nauyi a jihar da magaram a wannan lokaci musamman a fannin makamashi. ilimi ruwa tsafta lafiyar iyaye mata motsa jiki da kuma horo kan ayyukan hannu na nuni da muhimmancin abubuwan da muke yi cikin aminci da magabatan kasar Nijar. Yau shekaru 60 kenan da wannan hukuma ke tallafawa Nijar don samar da ci gaba. A yanzu haka tallafin da muke bayarwa ya kai euro miliyan 450 a fannoni da dama. kasar faransa da wannan hukuma ta afd su ne na farko da ke tallafawa kasar niger asan amadu mataimakin shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran ne ya nuna gamsuwarsa da ayyukan da ake yi a game da tallafin da ake samu daga wannan asusu na afd a matsayinsa na wakilin jama'a eh, tabbas mun yi aiki tare da su kun gani bakin gwalgwado fannoni wanda suke kama mana anan cikin jihar da magara su ne gidan marayu bunkasa wannan rezo ta wuta daga zandar zuwa gure eh, akwai wani kundi wanda ake ce saf zai rage mana rigingimu kamar tsakanin manoma da makiyaya akwai mai da hankali da suka yi na ƙara bunƙasa wannan gida na raya al'adu na faransa baya ga gwamnati ɗaiɗaikun mutane ma dai sun amfana da tallafin da wannan hukuma ta afirka take barwa Dr. Ilu Muhammadu malami ne a jami'ar da magaram ya ce ya zama abin da ya zama ne saboda tallafin da ya samu daga wannan asusu. Da ni na nan wurin a gaskiya na ci moriyar wannan hulɗa ta tsakanin eh, hukuma AFD da ƙasar Nijar saboda bisa tallafin wannan hukuma ce ta AFD na samu dama na yi karatu na na ƙarshen digiri wanda ake ce ma ta da doktora saboda wannan ne muke gani hukuma AFD gaskiya tana kawo nata bakin kokari da jarumci domin cewa ci gaba a kasar Nijar ya tabbata. Saboda ni na samu na ci more wannan hukuma ta FD kuma shine bani dama zama abin nazar ma yau. Yana da kyau su taimaka a fannin ilimi a jami'a birnin da magaram. Ko a fannin kungiyar farar hula ma dai da na karkara kungiyar ta AFD ta yi gani a cewar Ahmadu Ware na kungiyar garkuwa wanda ya dade yana aiki tare da su. eto eh cin moriya lalle sai in ce alhamdulillah mun dade muna hulɗa da AFD. Eh, abd ba yau ta fara aiki ba cikin ƙasar nijar tana taimaka ma talakawa kuma tana taimaka ma ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke son su yi abin da za a bunƙasar da arzikin karkara shi yasa kaji ce ya kamata in tashi da babban murya in haɗi aikin da afd ta yi ba dan ina son su ba ko na yi son su da wani a'a dan a haɗi gaskiya da mutane su san da lalle wannan kungiya ta taimaka ma ƙasar Nijar. A yanzu haka dai ana jiran abubuwa da dama daga wannan hukuma ta AFD a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar musamman ma a fannin ilimi mai zurfi inda ke da akwai babban kalubale sannan kuma da fannin al'adu da ake buƙatar a ƙara bunƙasa su. Ibrahim Malam Cillo daga Magaram RFI Hausa.